bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi yan uwa masu kallon mu da sauraron a wannan tasha mai albarka ta Africa TV 3 wacce take watsa shirye-shiryen ta ciki har da akwai harshen Hausa kuma ta shirya wannan shiri na musamman domin ilmantar da alhazai ayyukan aikin haji a aikace wanda muke gabatar da shi a wannan shirye-shirye jerin gwanan shirye-shirye da muke gabatarwa kuma um, a yau insha Allah za mu yi bayani a kan shiga aikin haji gadan-gadan wato ranar takwas ga wata ranar da ake kiranta yau mu tarwiya wato ranar takwas ga watan zulhijja ranar da dukkanin alhazai suke fita su shiga aikin hajji gadan-gadan um, idan dai ana tare da mu mun yi bayani tun a lokacin harama cewa akwai hajji tamattu'i akwai hajji kirani akwai hajji ifradi kuma kowane mutum zai iya niyya ɗaya daga cikin waɗannan nau'in hajji guda uku to wanda yake ya yi ifradi ko kirani idan ya zo maka ya ɗawa fulƙudu ba zai ainihin wato ainihin cire harama daga jikinsa ba zai cika zama cikin harama har sai ranar takwas ga wata yau mutar wuya. sai kuma ya fita zuwa mina domin shiga aikin hajji gadan-gadan wanda kuma ya aikin hajji ta matu'i shi mun yi bayanin cewa zai shigo da niyyar umra ne kuma ya kammala aikin umra a wannan ranar nan take sannan ya warware harmasa to ranar takwar ga wata sai ya wanka a masaukinsa ya sake sanya tufafin ihrami ya duk abin da ake yi wajen shiga ihrami sannan ya yi niyyar haji to sai ya fita zuwa mina aikin haji ga dangana ana fara shi daga ranar takwas ga watan zulhijja a ranar da ake kiranta yawon tarwiya idan an fita za a tafi mina ne mina wani guri ne da yake a wajen maka shi ma daga cikin sha'airul Hajji. ko masha'irul Hajji. um, wannan wato hoto da ake gani hemomi ne na mina zai ga baki ɗayansu za su fita a wannan rana ta takwas ga wata zuwa mina su je su yada zango a wannan gari ko fili na mina wanda hukumar ƙasar saudiya tana yin hemomi da take ba alhazai haya ake cira a cikin kuɗin da suke biya kuma kowace ƙasa ana ware mata iya yankinta ƙasa kuma ta zo ta yanyanka daidai da jauhinta kamar da ake a najeriya misali a mina din in an je an baku iya wani area ce wannan shine inda alhazan najeriya za su zauna a mina to sai kuma hukumar alhazai ta kasa ta yanyanka wa kowace jiha wurinta yawanci sukan sa wato ainihin wato tuta ko bana an rubuta a jiki kano state borno state katsina state lagos state haka dai ta inda da mutum fita yi zai iya gano ina ne inda mutanensa suke amina to wannan fita mina ɗaya ne daga cikin ayyukan aikin haji. to mun yi bayani cewa daga shi ake shiga aikin haji ga dangadan a ranar takwas ga watan zulhijja idan aka je mina za a yada zango a waɗannan hemomi ana son alhaji ya isa mina kafin sallar azuhur idan ya azar ta yi sallar azuhur ya sallar la'asar ya sallar magariba ya sallar isha ya kwana ya sallar asubahi ta ranar tara ga wata amma salloli masu raka hudu ana so ya sallace su raka biyu ya musu kasaru amma kowace sallah ya yi ta a lokacinta idan azur ta yi zai yi ta raka biyu azur la'asar zai yi ta raka biyu magariba ku dama mun san baya mata kasar uku ake yi isha zai yi raka biyu ya kwana gari ya waye ranar tara ga wata ya yi sallar asuba a wannan guri na mina wannan ɗaya ne daga cikin ayyukan haji an shiga aikin kenan gadan-gadan to idan alhaji ya iso wannan fili na mina aka ba shi masaukinsa da hemar da zai zauna abin bukata shine iraya wannan wunin da wannan daren mina ya wuni ya kwana ya wuni ya kwana a wannan fili na mina ya kuma gabatar da wannan saloli na farilla wanda ko ina yake dama zai gabatar da su illa dai zai yi musu kasaru kamar da bayani ya gabata to wannan zama a wannan fili na mina da kuma sallolin nan shine abin da ake bukata alhaji yayi amina don haka wato ainihin zamansa a amina din ya wuni ya kuma kwana ina daga cikin ayyukan haji kuma hukuncinsa wajibi ne malamai suka ce wanda bai je ya yi wannan kwana ba to ya waje ba yanka jini domin ya bar wajibi daga cikin wajibabin aikin hajji zama a wannan wuri a wuni a gabatar da salolin farilla a kwana a sallah asuba shine abin da ake bukata a wannan rana illa dai batun addu'a ko zikiri babu wani abu kaidajje da aka ce a yi a wurin amma kana iya karatun ƙur'ani kana iya addu'o'i kana iya salatin annabi kana iya zikir kana iya duk abin da ya sawaka wanda shari'a ta shar'anta to wannan shine zama mina da ake yin sa ranar takwas ga wata abu na gaba daga mina shine sai a tafi arfa ranar tara ga wata masu kalam da sauraron mu ku biyo mu zuwa filin arfa domin mu ji me yake faruwa me ake a wannan fili na arfa saboda haka insha Allah za mu tafi zuwa arfa domin ci gaba kawo muku bayani abin da suke faruwa ku biyo mu to yan uwa masu kalam da sauraron mu kamar da muka muku bayani cewa bayan an bar mina a ranar tara ga wata wato da safe kenan idan hantsi ya daga sai kuma a tafi zuwa filin arfa domin yin tsayuwa arfa tsayuwa arfa babbar rukuni ne daga cikin rukunin aikin hajji don annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa alhajju arafa haji tsayo arfa shine haji da wannan malamai suke cewa wanda duk bai yi tsayo arfa ba to bai da haji da haka ko da mutum mara lafiya ne in yana cin hayyacinsa to lalle a ɗauko shi a kawo shi wannan fili na arfa <clears throat> domin ya zauna a zaunar da shi a filin arfa domin ya samu aikin haji zan iya tunawa muna yara akwai wata magana da ake faɗa cewa ya kan ce ai wane da ya je maka bai samu sallah ba nakan yi dariya yanzu idan na tuno wannan saboda ai babu wata sallah da za a ce in ka je maka baka same ta baka samu aikin haji ba da ma haka ne sai a ce ai bai samu tsayuwa arfa ba domin tsayuwa arfa ita ce wadda in baka same ta baka samu aikin haji ba to bayan alhazai sun baro mina da hantsi a ranar tara ga wata sun nufo arfa abu na farko da za su ana so su yada zango a masallacin namira ga hotonsa can a wancan ainihin allan an rubuta da larabci ga mai iya karantawa masjidu namira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya taho ya zo arfa ɗin ya yada zango ne a wannan masallaci na wato ainihin namira to a nan annabi sallallahu salama iya da zango i sallar azuhur da la'asar jam'an wa ƙasaran ya yi su lokaci guda kuma ya yi su ƙasar kuma ya fara yin huɗuba ga alhazai kafin a yi wannan sallah duka a wannan masallaci na namira annabi sallallahu iya da zango ya gabatar da wannan ba ya kuma yi sallar jagoranci sallar azur da la'asar aka yi su a lokaci guda kuma aka yi kasar to bayan an kammala wannan salloli sai kuma aka tafi jabalun rahama wato dutsen da aka fi sani da dutsen arfa aka je aka tsaya a wannan gurin har rana ta faɗi to abinda nasi yake tabbatarwa shine ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya isa wannan dutse na jabal rahama ya tsaya a kan taguwarsa ya jingina ta da dutsen ma'ana kenan ba hawa kan dutsen ya ba da haka na daga cikin kurakuran da alhazai suke tafkawa a yi ta tureniya a yi ta turmutsu-mutsu a ce wai sai an hau kan dutsen kuma ba sharantaccen abu ne cewa sai hau kan dutse wasu ma su yi rauni wasu su ainihin samu matsaloli annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya ne a gindin dutsen kuma a kan taguwarsa alkasuwa kuma har ma ya bayani cewa waqaftuha huna wa arafat kulluha mawqif ni dai na tsaya a nan amma dukkanin filin arfa duka wurin tsayuwa ne ma'ana annabi sallallahu alaihi ya sauƙaƙa wa al'ummar musulmi ba ma lalle bane ka ce sai ka tsaya a daidai gurin da ya tsaya duk filin arfa gaba daya wurin tsayuwa ne idan kuma ka tsaya a ko ina ne inda a cikin filin arfa ne arfa ka ta yi don haka hukumar ƙasar saudiya allah ya saka musu alkhairi sun sanya alamomi ko iyakoki da suke tantance filin arfa din abin da kawai malamai suke jan hankali a kai shine kar ka yadda a ce baka tsaya a ariyar filin arfa ba wannan masallaci na namira wanda aka yada zango a shi aka yi sallah a zo da la'asar malamai suna cewa mafi yawancinsa a wajen arfa yake wani bangaren sa kaɗan shine a cikin area arfa da haka karkace in kai je wannan masallacin kai sallah za ka cika zama a wannan masallacin har ka gama tsayoka a'a ka tabbata ka shiga area arfa a sani na shine hukumar saudiya ta sa allina wato notice board um, da larabci da kuma turanci a dukkanin iyakar filin arfa ta kowace kusurwa da larabci an sa bidayatu arafat ko kuma a sa nihayatu arafat da turanci an sa arfa begins here ko kuma arfa ends here wanda suka je ga za su ga wannan inda ba an canza ba to abinda da yake nuna shine a taimaka alhazai su tabbatar sun shiga area arfa din sun tsaya kuma na sani cewa akan kai alhazan mu na najeriya gurin da aka keɓance musu a filin arfa ce a nan za su tsaye su kuma galibi motocin da suke ɗauko su ba sa tsaya ko ina sai a wannan filin ba lallai su tsaya a wannan masallacin na namira ba to almuhim in alhaji ya samu dama ya yada zango a masallacin na namira ya yi sallah a da la'asar ya saurari hudu ba wannan yana da kyau in kuma bai samu ba a wuce da shi can inda aka keɓance a 'yan najeriya aka ce anan za su tsayo su ya wuce can shi ma dai ya yi sallah a da la'asar jam'an wa kasaran ya ci gaba da tsayuwarsa wannan tsayuwarsa ta yi malamai suna bayyana cewa tsayuwar arfa ɗin ta ainihin kasu gida biyu wato a hukunce kenan akwai ɓangaren da tsayuwar da yake wajibi ne akwai bangaren ko da ke shine rukunin haji wanda in ba same shi ba ba samu haji ba bangaren da yake wajibi shine alhaji ya je ya tsaya a cikin ariyar filin arfa bayan ya gabatar da sallolinsa na azur da la'asar har zuwa faduwar rana wannan tsayuwar a wannan tsakanin wajibi ne sannan kuma ya saurara bayan rana ta faɗi a wannan wurin ya samu wasu mintuna ko awoyi na tsayuwa a cikin dare wannan shine rukunin wannan musamman shine mazabar imam malik allah ya masa rahama saboda haka yana da kyau zai su kiyaye lalle ka zauna a wannan filin har rana ta faɗi kuma ka samu wani bangare na auyin dare za a ga yawanci mutanenmu ko son nuna birgiya ne ko wayewa ko menene ban sani ba sai su bar wajen zaman su kama yawace yawace sai mutum ya tafiya mai nisan gaske to kaga ana ji maka tsoron kada garin wannan yawace yawacen buɗe ido ka je ka fita ariyar arfa din ka samu matsala saboda haka a zauna a cikin wannan area ta arfa har rana ta fadi sannan kuma a zauna wani bangare na awoyin dare to wannan shine ainihin yadda ake bukata wato ainihin a ga ainihin mai tsayuwa arfa lalle ya zauna har a samu wani bangare na wato ainihin a awoyin dare su same shi a cikin wannan lokaci don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafa haji arfa shine haji ma'ana arfa ita ce kashin bayan haji da haka wanda da ya samu matsala tsayo arfa to babu shakka bai samu arfa ba sannan abin da muke so mu tsokaci a kansa shine wani kuskure da alhazai mafiyanci suke aikatawa na cewa dole sai sun hau kan wannan dutsen jabalin rahama mun yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya ne a gindin dutsen akan tagosa da haka hawa kan dutsen baya cikin ibada da aka shar'anta sannan abu na ƙarshe da zan faɗa shine wato babu wani zikiri ko addu'a da ake yi a tsayo arfa illa abu ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi ya ce khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير wannan ne abin da ake so alhaji ya nana ta faɗansa a tsayuwarsa ta arfa Shi ne zikiri da ya zo a ainihin nasi a shari'a amma bayansa kuma kana iya addu'o'i kana iya karatun alkur'ani kana iya sigifari kuma arfa wuri ne na yin addu'a domin allah ta'ala yana alfahari da alhazai da suke tsayuwa a dutsen arfa kamar da tabbata a hadithi kuma ba taɓa samun ranar da allah yake yawanta gafara ga bayinsa yake yan tasir ga wuta ba fiye da ranar arfa har ma an samu hadisi da yake cewa ba taɓa ganin shaidan ya shiga cin halin kakanika yi ya shiga cikin halin kaico yana ihu yana ahi yana zuba ƙasa a jikinsa yana cewa ya bani ya lalace fiye da ranar arfa ba saboda rahama da take sauka saboda haka ana so a yawaita zikiri a yawaita addu'a a ta karatun alkur'ani baya ga faɗin la ilaha illallah da hula sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir to haka dai alhaji zauna a wannan filin arfa har rana ta faɗi hama Garba ta yi amma ba zai sallama magariba arfa ba sai ta muzdalifa musdalifa a can ne zai sallama magariba ya sallar isha ya kwana zuwa kashe gari rana goma ga wata daga nan sai ya kara samina wajen jifa yanzu kenan mun kammala ɗayo arfa za mu ƙarasa gaba mu je miya da zango a muzdalifa mu kwana mai sallan magariba da isha mu kwana sannan da safe mu ƙarasa sami na domin yin jifa na ranar sallah da haka muna fata yan uwa masu sauraron mu ku biyo mu don mu ƙarasa wannan ayyuka insha Allah muna fata za kasance tare da mu لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك masu kallonmu da sauraronmu ci gaba da wato wannan babbar ibada da muke bayani a kanta ta aikin haji idan ana tare da mu mun yi bayanin an fita an fita wato mina ranar takwas ga wata an kwana a filin mina sannan ran tara ga wata an tafi an yi tsayuwar arfa to in an kammala tsayuwar arfa abu na gaba da za a wannan dare domin ce ba za a ba arfa ba sai rana ta faɗi sai an shiga wani bangare na awoyin dare idan an kai wannan lokaci sai aladai gaba ɗaya sai su tashi daga arfa sai su ta musdalifa musdalifa tana wani wuri tsakanin mina da arfa tana tsake su to wannan fili ne fetal shi ba hema ake yi ba kawai ya da zango ake so alhazai su yi a nan wajen su yi sallar magariba su yi isha su yi su a lokaci guda kuma su yi isha raka a biyu sannan kuma su shafa'i da wuturi sannan su kwana a wurin wasu sukan tsinci tsakoyin jifa da za a yi kashe gari a wannan wurin malamai suka ce in aka tsinci tsakowar a wannan wurin babu laifi in kuma an tsinta a a kowane wuri ma babu laifi almuhim abin da ake so ga alhaji ya yi a wannan fili na musdalifa bayan an kammala tsayo arfa shine ya zo ya da zango a wannan filin ya yi sallar magariba ya yi sallar isha ko da magariba ta yi masa tun a arfa amma ba zai yi sallar magariba ba sai ya zo musdalifa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi don haka in ya zo ya yi sallaci magariba da isha ya kwana a wurin wannan sallar da kwanan shi ne abin da ake bukata a yi a musdalifa har zuwa wayewar gari wato ran goma ga watan zulhijja to idan gari ya waye haka ya yi sha kafin rana ta hudo ana so alhaji zai tsaya ya ambaci allah a wannan fili na musdalifa shine da allah ta ke cewa fa'iza a min arafatin fazukurullaha inda al haram idan kun gangaro daga arfa to ku tsaya ku ambaci Allah a almashar haram almashar haram shine muzdalifa to ambaci Allah a nan wurin kafin rana ta hudu daga nan kuma sai a tafi mina to idan an isa mina abin da za a fara yi na farko a wannan rana shine a doshe wurin jifa na ƙarshe na uku wanda ake cewa aljamratul kubra domin wurin jifan guda uku ne akwai na farko akwai na tsakiya akwai na ƙarshe to a wannan safiya ta ranar goma ga wata wato ranar idi kenan alhaji bayan ya taho daga muzdalifa kai tsaye zai wuce ne wajen jifa domin ya jefi aljamratul kubra wajen jifa na ƙarshe zai wannan jifa da tsakoyi guda bakwai tsakoyin malamai sun ba da misalin su cewa kamar ƙwayar gurjiya ko tafi ƙwayar gurjiya da kaɗan ko ta kasa ta da kaɗan ma'ana tsakuwa ce ta daidai misali wacce ake iya jifa da ita ba dutse ake ɗauka ba to wannan jifa shi ma yana daga cikin ayyukan aikin haji ma yana cikin wajibobin aikin haji to idan mutum ya isa ita wannan wurin jifa a jamratul eh, kubra to zai jefe ta da tsakoyi guda uku jifan da mutanen mu da hausa suke cewa jifan shaɗan duk da cewa malamai suna rubutawa altafansu cewa asalin wannan jifa ya samo ne daga kissar annabi ibrahim salam lokacin da aka bai umarni yanka ɗansa annabi ismail ko annabi sa'ad to da yake tafiya zai yanka shin ya yi yunkurin aiwatar da wannan umarni ne amina sai shaidan ya zo ke so ya ruɗe shi ya hana shi ya aiwatar da wannan umarni na allah da haka sai ije ya fi shaidan din a wurin jifa daidai gurin jifa na farko shaidan sai ya tafi ya bashi gu da ya gaba sai shaidan ya sake biyo shi ina dai son sai ya cimma burinsa sai ya hana shi aikata wannan umarni na Allah subhanahu wataala nan ma sai kuma jifansa sai kuma tafiya bashi wuri da ya sake zuwa gaba daidai wurin jifa na uku kenan sai nan ma sake biyo shi nan ma sai sake jifansa to malamai suna cewa wannan shine asalin jifan shaidan wanda daga baya aka shar'anta shi a cikin aikin hajji amma mu sani cewa ba fa shedan din ake jefa fi'ilan ba kawai dai sunna ne a wannan jifa kamar inda ainihin shari'a musulun ta tsara to wannan jifa da za a yi wajen jifa na ƙarshe wato jamratul aqaba ko a jamratul kubra za a jefe ta a ranar sallah da tsakuwa guda bakwai mun yi bayani cewa gwargwadon girman gurji gurjiya ko kasa ita ko sama ta kaɗan to lokacin da mutum zai jifan ana son ya ainihin sa alƙibla a damarsa mina a ɓangaren hagun ɗinsa kamar haka kenan saboda haka sai ya fara jifa ɗin a kowace tsakuwa in zai jefa zai kabbara zai ce allahu akbar sai ya jefa allahu akbar sai ya jefa allahu akbar sai ya jefa allahu akbar sai ya jefa allahu akbar sai jefa allahu akbar sai jefa Allahu akbar sai jefa ana bukatar tsakoyin nan guda bakwai kowace ta fada cikin wannan ramu mai kama da rija a nan ya kamata mu ji hankali yan uwa cewa wannan ginin da yake tsakiya wannan kenan ga an kwatanta shi a wannan wuri to ba wai shi ne shaidan din ba ba shi ake so a jefa ba a'a cikin ramin ake so tsako ta fada to in an yi wannan jifa guda bakwai shi kenan an kammala jifa an kammala wannan jifa sai kuma a je a yanka hadaya daga baya a aski sannan a koma maka a je a yi dawaful ifada dawafin haji wani rukuni ne na haji a yi sa'ayi ga wanda bai sa'ayi ba daga nan kuma wato an kammala aiki kenan sai kuma dawaful wada a lokacin tafiya da wannan muke cewa yan uwa Allah ta ya karba wa alhazamu ibada su wanda ba su je ba Allah ba su ikon zuwa mu da muka ji Allah ya bukala maimaita mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh